This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare na yau Laraba, sha biyar ga watan Mayun shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa an soma jigilar maniyata aikin haji daga Najeriya waɗanda za su gudanar da ibadan aikin haji na shekara 2024. kana za a ji ofishin ministan sufurin jamhuriyar Nijar ya ɗauki sabon kudurin hana wa manyan motoci masu dakon kaya masu lambar ƙasar Benin shiga Nijar. Kamar kowane daren ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na Suleiman Muni Barma. Wanda a yau shirin ke karkare tattaunawar wakilin sashen Hausa da shugabannin kungiyoyin nakasassu da masana sha'anin doka don gane da hanyoyin shigar da masu bukata ta musamman a sahun ma'aikatan kwadago a hukumance. To amma kafin nan gasar filu da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Yau Laraba Amurka ta agaba takunkumi kan wasu kwamandojin dakarun sojin Sudan guda biyu tare da lasu takobin dakatar da rundunar daga farmakin da take kaiwa birnin alfashan dafur. ma'aikatar betin malin amurka ta ce ta rike duk wasu kadarorin da ke amurka tare da haramta duk wata mu'amala da aliyu gop gabriel kwamandan dakarun rapid support post na dafur ta tsakiya rsf da kuma wani babban jami'in rsf da ke hannu wajen tsara ayyuka usman muhammad hamir muhammad a cikin wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya fitar ya ce ayyukan da sojojin rsf suka yi na ƙawanya tare da kawas da elfasha da ke arewacin dafur ya jefa rayuwar dabban ɗaruruwan fararen hula cikin haɗari ya ci gaba da cewa a shirye suke su ɗauki ƙarin matakai kan ɗaiɗaikun mutane da cibiyoyi da ke ta'azzara yakin gami da duk wani mataki na kai hari kan alfasha in ji shi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya kuma yi kakkaso suka kan rahotannin kazamin fada a yankunan da ke yawan jama'a a daidai lokacin da kungiyar rsf ke neman iko da el fasha babban birni na ƙarshe da dafur da baya ƙarƙashin ikonta shugaban amurka joe biden da abokin hamayyarsa a zaben ranar biyar ga watan nuwamba tsohon shugaban ƙasar donald trump yau laraba sun amince don yin muhawara guda biyu ɗaya a ranar 27 ga watan yuni wata kuma ranar goma ga watan satumba. Gidan talabijin na CNN ya ce kamfen ɗin biyu sun amince da gudanar da karo na farko a cikin makonni shida a ɗakin watsar shirye-shiryensa a Atalanta ba tare da masu sauraro ba. Ko da yake ba a sanar da wasu bayanai ba, kamar waɗanda za su gudanar da muhawarar. Gidan talabijin na ABC News ne ke shirya muhawara ta biyu. sanarwar muhawarar bi ta zo ne tare da sauri a ranar litinin. Trump ɗan Republican wanda ya sha kayi a zaɓensa na sake tsayawa takara ga Biden a shekarar 2020 duk da cewa har yanzu ya yi ikirarin cewa an yaudare shi daga wani sabon wa'adi a fadar White House. Tsawon makonni ya dama ya yi ikirarin a gudanar da muhawarar ta kai ga zaben ƙasa na shekarar 2024. Biden ɗan jam'iyyar Democrat kwanan nan ya amince a yi muhawarar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta gaggauta kawo ƙarshen har-haren da sojojinta ke kaiwa a kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin kai da kuma kawo ƙarin masu asarar matsugunnai su da yunwa da kuma asarar da sauran wahalhalu. sanarwa da babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar eu joseph borrell ya yi ya lura da 'yancin da isra'ila ke da shi na kare kanta amma ya ce dole ne isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa kuma ta kare fararen hula borel ya ce tarayyar turai tana kira ga isra'ila da ta guji ci gaba da ta'azzara muhimmin halin jin kai da gaza tare da sake buɗe mashigar rafa idan har isra'ila ta ci gaba da kai farmakin soja a rafa to babu makawa za ta kawo cikas ga dangantakar ta da EU da Isra'ila. Daga ƙarshe yau laraba 'yan sandan ƙasar Faransa ke farautar wasu gungun 'yan bindiga da suka kashe wani jami'in gidan yare biyu a wani hari da suka kai wata babbar motar da ta sako wani mai laifin da ke alaƙa da kashe-kashen miyagun kwayoyi. Kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza Faransa. inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin waɗanda har yanzu ba a kama su ba. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaida wa gidan rediyon RTL cewa sun sanya albarkatu masu yawa don ganowa ba wai kawai waɗanda suka tseren ba kaɗai har ma da 'yan ƙungiyar da suka sake shi cikin irin wannan yanayi na wulaƙanci. jami'an gidan yarin biyu ne suka mutu a harin tare da jikkata wasu uku kamar yadda mai gabatar da kara na birnin paris lore bakau ya sanar da yammacin jiya talata. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, bari mu koma ga rahotanninmu. An soma jigilar maniyyata aikin haji daga Najeriya waɗanda za su gudanar da ibadan aikin haji na shekarar 2024. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shattima shine kaddamar da tashin rukunin na farko na alhazai daga jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wasu maniyyata aikin haji sun nuna shauƙi da suke da shi wajen yi wa Najeriya addu'o'i domin samun mafita daga kunci na rayuwa da ƙasar ke fuskanta. daga jihar kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto abubakar sadiq hashim kan giwa na sai ne yadda najeriya take ciki kwarai sosai so muna fatan in allah ya kai mu lahiya za mu yi makasan mu addu'a ubangiji allah ya kawo mana saukin al'amuran da muke ciki kana magana da zaidu bala kofa sabuwa to alhamdulillahi muna yi ma allah godiya Allah ya ba mu zama lahiya a ƙasar mu Najeriya kuma za mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a ta tsaro. Asma'u Arzika, ta Allahu ƙasa Najeriya dole za mu yi mata addu'a. Wasu daga cikin manyata aikin hajji rukunin farko kenan daga Najeriya ke nuna shauƙi da suke da shi na yi wa Najeriya addu'o'i domin ta samu fita daga halin kunci da ke addabar 'yan ƙasa. Su ma jagororin al'umma hankulan su sun karkata ne wajen neman alhazan da su yi wa ƙasa addu'a. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shettima wanda ya kaddamar da su matashin alhazan na Najeriya ya buƙace su da su zama wakilai na gari idan suka isa ƙasa mai mai tsarki. Ha'ila yau zan kirayi dukkan maniyatanmu da su kiyaye doka su bi dukkan ka'idodi da shirruda da kasar saudiya ta saka kuma ku bi dukkan yin umarni da hukumar alhazai ta baku zan roki dukkan yin alhazan najeriya da su ma kasar mu sa kasar mu cikin addu'a muna da matsaloli da ke addabar al'ummar mu musamman ma mazauna yankin zamfara da katsina da sokoto da kebbi da kaduna da sauran yankuna allah ya kawo mana karshen wannan lamarin shugaban majalisar koli a kan lamuran addinin musulunci a najeriya sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce wannan lokacin lokaci ne na fata don haka a gayawa shugaban najeriya bola ahmad tinubu 'yan kasa na cike da bukatar samun fata ta gari daga shugabancinsa an era of renewed hope so tell that his renewed hope still being expected to shine everywhere. We are looking for more. We want more and more of good leadership. da kuma yi jinjina ga shugabancin shugaban na najeriya da dukkanin gwamnoni da ke da azamar ganin sun sanya farin ciki ga rayukan jama'arsu domin su rayu cikin walwala alhazai 420 ne cikin rukunin na farko na alhazan najeriya da suka fito daga jihar kebbi kuma gwamnan jihar ta kebbi dr nasir idris kauran gwandu ya ce gwamnatinsa ta yi duk abin da ya dace wajen taimakawa alhazan su gudanar da aikin su cikin sauki ya ce an ɗauki matakan ne domin kaucewa matsaloli da alhazan kan iya shiga saboda halin kuncin rayuwa da ake ciki a halin yanzu to sai dai wasu lokuta mahukunta kan tsara lamari tare da fara shi cikin nasara amma daga baya a yi watsi da shi tamkar yadda ya sha faruwa a can baya to sai dai wannan karon kakakin gwamnatin jihar kebbi kuma kwamishinan yada labarai yakubu ahmad ya ce ba a tunanin samun wannan matsalar musamman duba da shugabancin da suke da shi a halin yanzu don haka ina baka tabbacin cewa mu a jihar kebbi ba mu da wannan matsala ta a yi jiya yau ɓaci babu wannan dama ko kaɗan yanzu dai wannan rukunin daga jihar kebbi shine na farko daga cikin alhazai fiye da dubu hamsin daga najeriya da za su gudanar da ibadar aikin hajjin wannan shekara a ƙasa mai tsarki muhammad nasir muryar amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. A daidai wannan lokaci da dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar Benin ke daukar wani sabon salo. Ofishin ministan sufuri na jamhuriyar Nijar ya dauki sabon kuduri na hana wa manyan motocin dakon kaya masu lamban kasar benin dauko kaya daga togo zuwa wato jamhuriyar niger abinda ya haifar da muhawara a bangaren 'yan kasar musamman ma masu harkokin sufuri ga dai haruna mamman bako da karin bayani Daya daga cikin matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ɗoka biyo bayan hana shigowar abinci musamman masara a cikin ƙasar daga ƙasar Benin da ke kasancewa wani mayarwa ƙasar ta Benin raddi shine hana shigowa a ƙasar na motoci masu lambar ƙasar Benin da ke dakon kaya daga ƙasar Togo inda 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka karkata kasancewa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata kuma a cewar Abdulrahman Abdul Wahabu mataimaki na shugaban kungiya ta masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa wannan matakin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗoka faduwa ce ta zo musu daidai da zama. Faduwa ce ta zo daidai da zama shekaru na muka muna neman a hiddo irin wannan takarda yanzu misali a ce mota dubu hudu na benin sun loda kaya sun to niger a ce mota ta lura akan miliyan biyu. iya larura ta miliyan guda ya koma shi ya samu miliyan ke yanzu mai mota dubu hudu miliyan nawa ka samu shekaru da shekaru na sun kai suna ci da gumin mu ba a sani ba amma mu mun sani mu yi ta bin hanyoyi Allah da bai ka lokaci ba sai yanzu yanzu wanga da an kai mu a gare mu kama kwalliya ta biya kuɗin sabini da ya zan ba a kai kaya kasa sosai sun ka komo kuma kuma nan togo ana lodo musu kaya tun kwanan baya na yi magana ni ce lalle tabbata motar benin inda duk ta take ta shigo jihar tawa ni ban ce wani wuri ba muna kame ta muna da dalilan da za su samu kame ta shin wannan ja'in ja ko wani irin tasiri ne zai iya yi ga tattalin arzikin kasashen guda biyu wannan ita ce tambayar da niwa alhaji abdulmalik sale abira shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar tawa babu wani illa ko ko wani tasirin da zai rage ya ko zai karuwa bisa ga wannan sha'anin to abin da dai an matsala ciki guda ne wanda akwai mahi mutanen mayan kasuwa suna da motocin nan da lamba benin nan na ɗaya wani ɗan cika shake to su ma kansu in sun diba tun da matsala ta ta shahi ƙasa kuma ana son kowa daɗi da ciwo in ka ce za ka revolution na ka amshi incin kanka a san wani daɗi ko kana jin shi dole na za ka barin shi ka koma ciwo saboda ka samo incin ka a san ka komo jin daɗin ka yan kasuwa daɗi da ciwo na za mu ta runguma abin tun da ta kama haka kuma kowa ya yarda da neman yanci to mu kaya ko ga kura za a shawo su wallahi a kawo su mun amince ma. Tun dai lokacin juyin mulkin a shekarar da ta gabata da ma matakin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS na kulle iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar hukumomin mulkin sojan ƙasar suka nomi 'yan kasuwar ƙasar da su ƙauracewa iyakar ruwa ta Benin domin komawa ɗaukar kaya daga ƙasar Togo abinda ya sa Umar Sayyadi wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki cewa yana da kyau hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar su sake duba wa'adin shigowa da abinci a cikin kasar. Wannan dai duka dambarwar ba zai sa al'umma cikin wani kunci ba lokacin da ake ba su nan motocin su shigo Nijar kamar yana da yawa ya kamata a ce gwamnati ta maido abin nan ko da a ce duk kwana goma duk sati biyu motoci sun taru nan Burkina za su taso su kawo abubuwan abun ciki maka da komai da komai da sun ka ɗauko amma idan ya huce wannan lokaci shi ne zai sawa 'yan ƙasa cikin wani yanayi saboda akwai ana samun karancin abubuwa da dama ko saboda motocin mu na Nijar suna can Burkina Faso ana jiran Honvo ta cika su taho kenan babu motocin a ƙasa. Yanzu haka dai cikin ƙasashen guda biyu Nijar da kuma Benin ana ci gaba da kira ga hukumomin ƙasashen biyu da su sakawa zukatansu ruwan sanyi kuma su yi gaba da gaba don lalabo hanyoyin warware wannan matsalolin. Haruna Mamman Suleiman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Bako da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kafin ko mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Auta waziri kuke je ku zo ku a wutar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi wata rawa kan wani mai sharri kowa ya faɗa miki zai so madalla da fata an shakata yanzu kuma lokaci ne da silibin wani barma zai gabatar mana da shiri na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana suleimu muni Barma. Yau muke karkare tantaunawar wakilin sashen Hausa da shugabannin kungiyoyin nakasassu da masana sha'anin doka dangane da hanyoyin shigar da masu bukata ta musamman a sahun ma'aikatan kwadago a hukunce da yadda za a rage yawan masu dogaro da bara a matsayin sana'a. Tare da gwamnatin Ghana daga bacci game da nauyin da ya rataya a wuyanta akan maganar inganta rayuwar irin waɗannan mutane da gudunmuwar da ta wajaba masu zaman kansu su bayar ne ya sa shirin na ƙasa mai da hankali kan ƙudurin dokar da wani wakilin al'ummar ƙasar ya shigar a gaban majalisar dokoki don ganin an kafa dokar da za ta tilasta keɓe kashi biyar na guraben ayyukan yi ga mutanen da ke da tawaya. Za mu shi shawarwarin da shugaban gidauniyar jin daɗin na ya bayar a kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa da Idris Abdallah Bako ya shirya a birnin Accra. ni sunana Abdulrazak Yusuf, dareta kuma founder na Winya Charity Foundation. Wanga kugiya kugiya ne na persons with disability na kasasu. So, question da ka tambaye ni gami da wannan bill da Honorable Sasu ita da shi parliament gami da inda na kasasu ko persons with disability muka kare school da mu samu aikin mu yi. Wannan law na da muhimmanci sosai, na da muhimmanci sosai don su da yawa persons with disability ko na kasa su kamar ni makafai da guragu da dai waɗanda dai ba su ji muka kare su gaske muna wahala sannan mu samu aiki mu yi she kama su ne ka je na ma ba amfani ciki don jarabtan da Allah ya jarabce ka da shi shi kai kai wahala ka nemi ilimi da gari ya kamata ya mara ma baya ka samu aiki ka yi kima ka ka duba kanka ka rufa ma kanka asiri saboda rayuwanka yi ma sauki ma ka samu aiki ba gaske yana da yana da dai bacin rai da nike ma maganan ga muna da don waye da yawa guragu da makafin da suka kare su an kare national service ba samu aiki a yi shekaru da shekaru kenan muke ta fama kama da mu samu law da dai ya gwada at least muka kare su kowane shekara government aikin da yake ba mutane cikin gari employment na tali 5% a set aside 5% a e bari muna 5% wasu a doke mu isa ba mu da yawa da yawa ka isa ka san kama ka ji su ka kare ka samu aiki kai ka rufa makin ka sir wannan ya encouraging ka ka gani sannan kuma na company nan da yake magana kuma da company kuma 5% wannan kuma abu alheri ne ka gani don akwai law kaman cikin garin company ne doki na kasa su kai aiki an baka tax exemption amma da wannan ba su doka she kamar law na an dai yi dai ne fata dai muke yin kaman parliament da government nga da su yadda dai a pass bill nga she ayi aiki da shi don laws da yi wa amfas garin ga ba aiki da shi akwai dokar kasa ta masu fama da na kasa kafin wannan kudirin wato persons with disability act a turanci shin a ganin ka wannan doka yana aiki kuwa persons with disability act na da aka pass 2006 wannan law na na gwada ya kamata a nemi muna aiki government ne muna amma wannan law bai aiki mun try mun yi review mun je da yanzu an sign a launching shi ma mu yi mu advocate mu yi magana kai wasu mutane su ji ya zama wani abu da aka accept wannan ma ya zama wani abu daban daban kaga ko isa mu dai na su dai ya muna dadi kamar da eh, ya fito da wanga bill a matsayin ka na shugaba ko jagoran kungiyar masu fama da na kasa mai zaman kanta ta yaya kake ganin za ku taimaka wannan kudiri ya samu wucewa da wuri mun mara mai baya minti minti ne mu ta zuwa mun yi magana wasu mutane su ji su fahimci kuma muna gaya ma don waye mu don tin gana don waye mu na cikin constituency na duka wurin parliamentarians suke su yi kokari su neme su su gaya musu su sa hannu su sa baki cikin wangan law wasu a yi a pass don ba law nan aka pass ba an pass masa su bane fata da muke yi eh, party party na duka su yadda da wanga law ga wasu yi saya don ni akan ga ni social worker ne minti mu duk da assembly a da minti na muna magana management meeting so da yawa na iri wanga magana kamar dai aka je management meeting na kasasun da ke ciki me yiwa ba ko guda ciki me yiwa ka je management meeting ke kadai isa aka kawo law aka kawo wani abu da yi so da yawa sabu saboda ka zama mutumin gudan mutum gudan nan kana magana ba ji amma in da aka pass irin wangan law muka yawa wurin aiki aka yi magana an ji mu wani shawara zaka wa al'umma musamman masu fama da na ƙasa game da wannan kudirin idan muka yi la'akari da cewa hanyar samun aiki zai ƙara buɗe musu advice da dan ba dan waye na nakasassu shine ilimi shine komi mu mai da hankali don wani bai in wani dai baka bai baka kamar inda ke da kaka da ka baka kanka ai kokari a nemi ilimin su a nemi ilimin aikin hannu a ya a rufa ma kan a a rufa ma juna asiri don sayawa kan titi ne gaskiya dai yana da cin fuska ya barare na ka a duba ka banza saboda da yawa muna sai kan titi ana baran nan isa mu ma da muka tisku muke aikin na ka gan mu ba respect ba daraja isa ko da yaushe muna encourage isa kuma media yan jaridu ko media kenan ku yi kokari wasu kuma kuna encourage mutanen mu ku bar su san kama ba bara dai tanye su ba in ka je su ka nemi ilimi kai ka tanye kanka don tun da wani ya nemi ilimi ya ya yi waran su mu lawyers waran su mu journalists yau waran su mu eh, suna aikin kansu ana aiki daban-daban daban da wa tun da wani ya ya yi ke ma ka ya ka yi ta shanin mu gaskiya magana na duka iyaye ne don ka kawo yaro duniya ka rene shi in ya zama mutum sadaka tijariya kenan in ka rene shi ya zama mutum ya zama sadaka tijariya kenan don bai zama ma ke bedin bai zama ma kanshi bedin ya yayi aiki ya duba kanshi isa muna rokan iyaye su yi kokari su yi kokari su tanye dan waye mu kannin mu in abokin ka ni waɗansu NGO NGO Islamic NGO nga da muke da shi ko kugiyoyin da muke da shi nga so da yawa muna jin ka kuna gina masalataya da borehole ba mu ce bai da kyau ba ku yi kokari ku bari hankalin ku kuma izo kanmu don ba marayan da ya fi wanda Allah ya jarabta shi da irin jarabta da muke cikin kawo makawanci ko kuwa guragu wannan situation yana da wuya sosai aka karshe dai na gode muku da wanga kira mu ma namu ne da damu yi mun sa baki mu yi magana inda ya kamata kamar inda na fadi ya charity foundation wanga mun yi ne mu target mu duba persons with disabilities da ke cikin zungu zungu zungu na so da zungu masala mu ke da yawa wasu mu ma mu yi ma don waye mu magana su sake rayuwa Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin kungiyoyin fafutuka a kasar Ghana musamman masu kare hakkin na kasassu da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako da producer Julie Lazarus Gresham ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Yau Laraba Amurka ta agaba takunkumi kan wasu kwamandojin dakarun sojin Sudan guda biyu tare da lasu takobin dakatar da rundunar daga farmakin da take kaiwa birnin alfashan dafur. ma'aikatar betin malin amurka ta ce ta rike duk wasu kadarorin da ke amurka tare da haramta duk wata mu'amala da aliyu gop gabriel kwamandan dakarar rapid support post na dafur ta tsakiya rsf da kuma wani babban jami'in rsf da ke hannu wajen tsara ayyuka usman muhammad hamil muhammad shugaban amurka joe biden da abokin hamayyarsa a zaben ranar 5 ga watan nuwamba tsohon shugaban kasar donald trump yau laraba sun amince don yin muhawara guda biyu ɗaya a ranar 27 ga watan yuni wata kuma ranar goma ga watan satumba gidan talabijin na cnn ya ce kamfen ɗin biyu sun amince da gudanar da karo na farko a cikin makonni shida a ɗakin watsar shirye-shiryensa a atalanta ba tare da masu sauraro ba ko da yake ba a sanar da wasu bayanai ba kamar waɗanda za su gudanar da muhawarar Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi kira ga Isra'ila da ta gaggauta kawo ƙarshen har-haren da sojinta ke kaiwa a kudancin birnin Gaza na Rafa, inda ta bayyana a yau Laraba cewa farmakin na kawo cikas ga ayyukan agajin jin kai da kuma kawo ƙarin masu asarar matsugunai su da yunwa da kuma asarar da sauran wahalhalu. Daga ƙarshe yau laraba 'yan sandan ƙasar Faransa ke farautar wasu gungun 'yan bindiga da suka kashe wani jami'in gidan yare biyu a wani hari da suka kai wata babbar motar da ta sako wani mai laifin da ke alaƙa da kashe-kashen miyagun kwayoyi. Kisan gilla da tserewa da masu aikata laifin suka yi ya girgiza Faransa, inda hukumomi ke fuskantar matsin lamba kan su kamo waɗanda ke da hannu a harin, waɗanda har yanzu ba a kama su ba. Ministan cikin gida Gerald Dramanin ya shaida wa gidan rediyon RTL cewa To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin sarfila hashim gobel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniya mu na wannan dare mr patrick deya baba ya makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin wassalam